A wajejen karfe shida na yammacin jiya laraba ne wasu 'yan bindiga a kan babura hudu da ake kyautata zaton sun ƙetaro ne daga ƙasar Mali suka cafke George Lang wani bajamisan da ke aikin jin kai a karkashin wata ƙungiyar ƙasar Jamus da ake kira HELP mai ayyukan ba da agaji wa 'yan gudun hijirar Mali. Lamarin ya afku ne a rigar Cimanan da ke a nisan kilomita talatin da garin Ayaru a yankin Tilaberi in ji shugaban karamar hukumar ta Ayaru Jandorishi a zantawar mu da shi ta wayar telefon. Uh, a cewar hukumomi ba jamusan ya yi amfani da wata motar da ya ɗauka haya a nan ya mai, wanda ake ganin wata alama ce ta da sawu, sannan bai sanar da su cewa zai ziyarci wannan yanki a hukunce ba, duk kuwa da cewa karkarar Ayyaru na daga cikin wuraren da aka bayyana a matsayin mafi haɗari a jamhuriyar Nijar. Eh, Kafin su arce da shi zuwa wajen iyakar Mali 'yan bindigar da suka sace wannan bajamise sun lakaɗawa 'yan rakiyarsa su hudu 'yan Nijar dukan tsiya yayin da wata majiya ke cewa sun kona motar da ke ɗauke da su kafin daga bisani jami'an tsaro su kwashe su zuwa asibiti inda suke samun kulawa. a ci gaba da neman haske a ɗazu da hantsi na garzaya zuwa ofishin jakadancin jamus a nan yamai to amma aka ce da ni ba wani labarin da za a bani akan wannan batu faruwar wannan al'amari a jihohi uku mafi fama da ayyukan ta'addanci waɗanda kuma dukkan su ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci wani abu ne da tuni ya fara haddasa shaku a zukatan jami'an kare hakkin dan adam irin su lawali adamu na kungiyar map muna son gwamnati ta tambaye jika da nashi eska su ma suna da bayanin hita shi saboda bai yau a ce mutum ya hita ya ta yawon taimaka ma jama'a kuma babu wata takarda da ta bashi wannan hanya ba ma dan kasar waje ko dan kasa kake na cikin gida baka da incin ta kamar mission ce baka da incin hita babu izini shi yasa muka ce a sa bincike a san ta yaya yayi hita wani dalili yasa shi hita yi shi ta da waye magana hita shi duk wanda an ka bincika watakila za a gano tuni hukumomin Nijar suka aike da jami'an tsaro domin ceto wannan bajamise sai dai kawo yanzu ba wani labarin da ke nuna an cafke 'yan bindigar da tuni suka yi nasarar ketarawa zuwa Mali. matsalar tsaro wani abu ne da sannan a hankali ke haifar da faruwar wasu miyagun ayyukan da ba kasafai ake samun faruwar makamantansu ba a can baya a nan Nijar. Misalin yadda a ƙarshen shekarar 2016 wasu 'yan bindiga suka sace wani ba ba'amarke Jeffrey Woodke a garin Abalak na yankin Tawa, inda ya shafa shekaru yana aikin jin kai, amma kuma har yanzu shiru ba labarinsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.